wanda shine babi na hudu wanda ke magana akan yin aswaki da kuma sunnoni na fitra ni na da yake ba irin naku bane amma cikin albabun rabi'u fi siwaki wa sunanin fitra idan ban manta ba ko in ban yi kuskure ba za mu tashi almas'alatu salisa ko mun ga wajen al salisa malam yace al salisa mas'ala ta uku bima yakunu da me yake kasancewa shi aswaki kenan bima yakunu da me yake kasancewa da wani abu ake yin sa kenan malam yace yusannu an yakuna tasawwuku bi'ud ratbin la yatafattatu wa la yajrahu al-fama malam yace yusallu ana sunnantawa an ya yakuna tasawwuku yin asuwaki ya kasance da ratbin da itace ce ɗanye. ratbin da ice ɗanye. la tafattatu. wanda baya kakkaryewa an gane la ya tafattatu wanda baya karyewa la ya fama kuma baya jima baki ciwo shine la ya fama baya jiwa baki ciwo yace fa innan nabiyya sallallahu alaihi sallam. domin lallai annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yastaku yana yin aswaki bi'udi arak da wani ice wanda ake ce masa udu arak za ka ga yana da ɗan ɓawo a jikinsa kuma za ka ga haka idan ka tattauna shi haka za ka gan shi kamar ruwan ɗorawa da arak wa ruwan ɗorawa ya eh, haka yake sa'annan kuma za ka ga uwa in ka tattauna shi haka za ka ga uwa ya ɗan samu baza haka ya buɗe kuma yana da kauri haka yana da kauri an gane yana da laushi kuma to wannan Uda arak da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake asuwarki amma yaya sunansa anan ok to shek bai san sunansa ba malam ya ce walahu kuma na gare shi shi mutum mai yin asuwarki walahu na gare shi yana da dama kenan an ya tasawwaka ya yi asuwaki biye da yumna da hannunsa na dama da hannunsa na dama yana da iko ya aswaki da hannunsa na dama awul yisra ko kuma hannunsa na hagu yace fal amru fi haza al'amari cikin wannan wasi'un mai faɗi ne mai yalwa ne an gane mai faɗi ne wato akwai damammaki yana da advantage da yawa an gane ko is very large ake cewa ko large yana da faɗi ko yawwa da haka to al'amari cikin yin aswaki yana da faɗi wato ba a ayyana wani abu an ce dole da shi za a yi aswaki ba shine fal amru fi hada wasu. malam yace fa in lam yakun fa in lam yakun indahu udun yastaqu bihi halal hudu'i أجزأه التسوق بأصبعه كما روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما لنتي فإن لم يكن عنده عود إذن كما يقسن شيء وجمع شيء باشد إشي يستاق به da zai yi asuwaki da shi ba shi da ice da zai yi asuwaki da shi halal hudu'i lokacin da yake yin alwala ya ce ajza'u tasawwuku yin asuwaki ya isan masa bi usbu'ihi da ɗan yatsansa an gane kasa ɗan za kamurza kamurza ya isan ma sai ce kama rawa zalika ali ibn abi talib radiyallahu anhu kamar yanda Aliyu dan abi talib ya rawaito haka fi sifat hudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam cikin siffar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama mun gane nan ko ƙara maimaitawa sai mu je gaba malam yace al mas'alatu salisa mas'ala ta uku bima ya kunu da me yake kasancewa shi ne aswaki bima ya kunu da me yake kasancewa malam yace yusannu ana sunnantawa an ya yakuna tasawwuku yin aswaki ya kasance biyu da ratbin da itace danye la ya tafattatu wanda baya karyewa la ya takassaru kenan ko wanda baya karyewa, wala yajra'ul fama kuma baya jiwa baki ciwo an gane akwai abin da in ka sa shi kana gogawa sai jini ya fito ko to wannan ba da shi ake so a yi asuwaki ba an gane saboda babu cutarwa addini yusrun ko addini mai sauki ne kaka je ka sa wani abu wanda zai zai fitar da jini cikin bakinka yace fa innan sallallahu alaihi sallam, yace lalle annabi sallallahu alaihi sallam, kana yastaku ya kasance yana yin aswaki bi'udi arak da itacen arak udi arak mun faɗi wani itace ne ko zaka ganshi ɗanye yana da ɓawo a jiki yana da kauri kuma zaka ringa kallon sa haka yana da geza menene gezawa to in ka tattauna shi za ka ga ya buɗe haka ko ya buɗe haka to da shi annabi sallama yake yi aswaki sa'an nan sai malam ya ce walahu sannan yana da dama shi mai aswakin ake bayani walahu yana da dama yana da iko an ya tasawwaka ya yi aswaki biyadi yumna da hannunsa na dama awul yisra ko kuma hannunsa na hagu yace fal amru fi hadha wasi'u al'amari cikin wannan mai faɗi ne mai yalwa ne amma nan dai gaskiya ware dai yayi da hannun daman ko amma in yayi da hannun tsarkin kashi kuma ai akwai wani abu daban ko shine dai ka da hannun damar shi ya fa amma shi ma hannun hagu in wanke shi duk komai ya muta babu wannan amma dai gaskiya akwai kyama mutum ya sa hannun abinsa. an gane ya dai da hannun damar amma malam ya ce awul hisra ko dai hannun hagun ma ya ce fal'amru fi haza al'amari cikin wannan wasi'ul mai faɗi ne an gane mai faɗi ne za ka iya yi da wancan za ka iya yi da kaza za ka iya yi da kaza ba a ƙayyade an iyakance cewa kawai da kaza ake ba malam ya ce fa'in ya kun inda hudu idan kuma ya kasance a gurinsa ba shi da itace shi mutum kenan ya staku bihi da zai yi asuwaki da shi babu ice halal hudu'i lokacin da yake yin alwala halin da yake yin alwala a wannan lokaci halin hudu wannan lokaci da yake yin alwala ba shi da itace wanda zai yi asuwaki da shi ya ce a ajza'u tasawwu yin aswaki ya isan masa wato zai yi masa replace kenan ko a ajza'u tasawwu yin aswaki ya isan masa bi usbu'ihi da ɗan yatsansa hannunsa kenan an gane da ɗan yatsansa sai ya sa shi ma ya goge ya goge ya goge an gane ya ce kama rawa zalika aliyu bin abi talibin kamar yadda aliyu bin abi talib ya rawaito haka radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi fi sifatu hudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam cikin siffar alwalar annabi sallallahu alaihi an gane ya siffantawa mutane yadda manzon Allah yake yin alwala ya fara da wanke hannu su uku ya wanke komai har kafa su uku ya yi shafar kai su ɗaya to a cikin hadisin shine ya sa hannunsa a bakinsa an gane ya gaggoge ya gaggoge shine malam yace to sayyidina ali ya rawaito cikin bayanin siffar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane yanzu dai abin da muka ɗauka cikin wannan matsala ta uku shine wato sunna ne sunna ne mutum ya yi da itace ɗanyi an gane itace ɗanyi sunna ne wannan itacen kuma da baya karyewa ai bushashe ne ma yake karyewa ko amma ɗanye za ka ga baya karyewa kuma ba wanda zai jima mai shi ciwo ba a baki addini mai sauƙi ne ka samu wani abu itace itace ƙarfe ƙarfe kawai kai ta gogawa ka je har jini ya fita ba a haka an gane ba a haka umma mutum ma irin makilin din nan ya sa an gane brush ya sa diye wannan duk ba laifi abin da da ake so shi ne wannan ɗoyi-ɗoyin bakin ya fita an gane saboda yin ke ibada ce ma'aqulatul ma'ana an gane akwai ibada ma'aba an gane akwai ibada gairu ma'qulatin ma'ana akwai ibada ma'qulatul ma'ana menene ibada ma'qulatul ma'ana ibadar da kakan iya sanin hikimar yinta ita ce ibada ma'qulatul ma'ana wanda kakan iya fahimta fa'idan yinta kamar yin aswaki ai kakan iya fahimta fa'idan yinsa ko shine tsafta ka goge bakinka kada ka zo bakinka yana wari ka cutar da wani ko kaga wannan ka san hikimar shi yasa kaga ibada ce ma'aqulatul ma'ana to ita ibada ma'aqulatul ma'ana haka in ka bibiye ta sai ka ga cewa ba a ƙayyade ta sai da wani abu mu'ayyan a ce dole sai da shi ba kawai dai almuhim abin da ake nema ya samu ana neman ka tsabtata bakinka to shi ake nema da me za ka tsabtace yaya za ka tsabtace tsabtace dai kawai shi ne abin da ake nema hikimar kenan an gane shi yasa za ka ji an ce da kaza da kaza da kaza in ma ba za ka iya yi ba kana da dama kai da kaza kawai dai abin da ake so tsabtace baki an gane kaga ibada ce ma'qulatul ma'ana amma akwai ibada ghairu ma'qulatul ma'ana ko kamar me kenan akwai ibadatun ghairu ma'qulatin ma'ana kamar me kenan kamar taimama ghairu ma'qulatin ma'ana ko eh duk da cewa ita ma suna ganin cewa kamar ma'qulatin ma'ana ce eh ce yawa kamar shafar kofi kaga ibada ce ghairu ma'qulatin ma'ana shi yasa ka ga sayyidina na ya ce da a ce addini ana yin sa ne da ra'ayi to da a shafi kasan kofi shi ya fi da a shafi samansa sai ce kuma na ga manzon Allah yana shafar sama kaga saboda ghairu ma'qulil ma'ana ne kawai haka ake yi haka zaka me ikimar babu ruwanka amma dai yadda maluma suke cewa ahkamullahi ta'ala kulluha ma'qulatun ma'ana dukkanin wani hukunci na Allah to yana da illa yana da hikima kila ka iya ganowa ba ka iya ganowa ba amma Allah baya abu dan wasa dukkanin abu da za ka ji Allah ya ce to Allah yana da hikima kamar yanzu Allah ya ce a daina kallon baitul maqdis ko a kalli ɗakin ka'aba kaga ai da can da za a kalla da nan ai na Allah ne amma Allah ya faɗi illa ko menene illa cikin suratul baqara eh yaya ayat take ba shi ba Wani ya alama Allah eh man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibihi farkon ayar kaga kenan Allah ya bayyana hukuncin ayar da ya tafi zuwa na babu hufaz ne da ya tafi sha na to eh farkon ayar kafinta man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalib ala aqibaihi to kafin wannan gabar eh an kibara timin da take kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib ayna ma tuwallu fasallu to shikenan dai ayar dai bata zo ba to kaga akwai dai hikima kuma Allah ya bayyana an gane akwai dai hikima to kaga haka ibada take akwai ma'qulatul ma'ana akwai ghairu ma'qulatul ma'ana akwai wacce kamar yanzu alwala ma'qulatul ma'ana ce yawwa saboda akwai tsafta a ciki ko akwai koyar da tsafta kaga daga cikin hikima saboda ita tsafta wato kamar sunna ne na addinin musulunci shi musulmi an illa na na'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi aran ma ya gano ta to ka kaga akwai hikima ko to na haka duk gaba ɗaya ahkamullahi ta'ala kulluha mu'allala sai dai illar ko hikimar takan ɓuya ga wani takan bayyana ga wani amma dai akwai shi ma dawaki dole akwai dole akwai komai dai kaga Allah ya yi akwai hikima shi yasa ake cewa daga cikin sunayen Allah akwai alhakim ko mai hikima to wannan kenan shi yasa dai gashi yadda muka yi bayani sai malam ya ce almas'alatu rabi'atu mas'ala ta hudu fawaidu siwaki fawaidu siwak fa'idodi amfani na asuwaki. an gane amfani na asuwaki fawaidu siwak fa'ida amfani na asuwaki malam ya ce wa min ahammiha yana daga mafi mahimmancin su su fa'idodin ma warada fil hadisi sabiqi abin da yazo cikin hadisi da ya gabata akwai hadisin da ya gabata shine wanne mataharatul lil fam mardatun lil rabb ko Eh, tsaftacewa ne ga baki kaga fa'ida ne shi ne malam ya ce wa min ahammiha yana daga mafi mahimmanci su fa'idodin ma da fil hadisi sabiqi Abinda ya zo cikin hadisin da ya gabata annahu mataharatul lil lilfami. cewa tsaftacewa ne ga baki shi aswaki mataharatul lil fami tsaftacewa ne ga baki fi duniya a duniya wa mardatun lirabbi kuma yadda ne ga ubangiji samun yardar Allah ne kenan ko fil'afira rana ranar alkiyama saboda kayi abin da Allah ya ce kai sai ka sami yardar Allah malam yace fayan musulmi. Ya ce yana kamata ga musulmi an ya ta'ahada hadhihi sunnata ya ringa sabunta wannan sunnar shine ya ringa maimaita ta an ya ta'ahada ya ringa maimaita wannan sunnar fayanbaghi da musulmi yana kamata ga musulmi an ya ta'ahada hadhihi sunnata ya ringa maimaita wannan sunnar an gane shi ne an ya ta'ahada ya ringa maimaita ta akai akai wala ha? kada ya batta wannan ya kamata ga musulmi lima fiha min fawaida azimatin saboda abin da ke cikinta na fa'idodi masu girma lima fiha min fawaida azimatin saboda abin da ke cikinta ita wannan sunnan na fa'idodi masu girma ya ce wa ƙarya murru ala ba'adin musulmina muddatun minal waqti Ka shahari wa sha'araini. Wannan ya ta tsawoƙu in ma takasulan wa in ma jahalan. Malam ya ce waƙar ya murru, ala bacabil musulmina. Ya ce yakan iya shuɗewa, yakan iya wucewa. Ga shashi na wasu Musulmai. muddatun minal min Wani lokaci na lokaci wani lokaci. wani mudda na lokaci wani 'yan kwanaki na lokaci ka shahari kamar wata ɗaya sai ya wuce ne, haka kamar wata biyu sai ya wuce ya lam yatasawwaqu su dan ba su aswaki ba malam ce in ma ta kasulan in ma dan kasala ya san asuwakin sunna ne ya san asuwakin addini ya koyar a yi Shi ne in mata kasuna amma kawai kasala yasa baya yi wa in ma jahalan in ma kuma jayinci shi bai ma san sunan ba ne kawai dai jahili ne kawai baya yi bai ma san matsayinsa ba a cikin musulunci malam ya ce wa ha'ula'i waɗannan wanda wata ɗaya ko wata biyu ke wucewa gare su ba sa yin asuwaki in ma saboda kasala ko jayinci wa haɓula'i waɗannan fata gumul ajrul azim haƙiƙa lada gwaggwaɓa mai girma ya kubce musu ya wuce musu an gani wa ha'ula'i wa'annan qad humul ajrul azim haƙiƙa lada mai girma ya kubce musu an gane ya kubce musu walfawa fawaidul kasiratu da kuma fa'idodi masu yawa sun kubce musu ba su samu amfani ba mai yawa ya wuce su bisababi tarkihim hadhihi sunnata saboda sababin barin wannan sunnar da suka yi bi sababi tarkihim hadhihi sunnata saboda sababin barin su ga wannan sunnar allati kana yuhafizu alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce annabi <coughs> allati kana yuhafizu alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kiyaye kiyayewa gare ta yana kiyaye ta kenan allati kana yuhafizu alaiha annabi sallallahu alaihi wasallama wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kiyayewa gare ta an gane yana kiyaye ta wa kada ya amuru biha ummatahu kuma ya kusa ma ya umarci al'ummarsa da ita ita me ita ita sunna ko wakada ya amuru biha ummatahu kuma ya kusa ya umarci al'ummarsa da ita amra ijabin umarni na dole umarni na tilas amra ijabin umarni na tilas na dole na wajibi لولا خوف المشقة لولا خوف المشقة بعد بن صورن سنني با واتو كوي ابن ديانا شكينو كو شيني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل هدوء كو كو مع كل هدوء كو عند كل صلاة أو كما قال الرسول من داني malam ya yace wa qad zakaru fawaida ukhra ce haƙiƙa maluma sun ambaci wa'insu fa'idodin daban lissiwaki ga asuwaki bayan wannan kenan sun ambata sun faɗi wa qad zakaru fawaida ukhra haƙiƙa lalle sun faɗi wa'insu fa'idodin daban minha daga cikin fa'idodin ne da suka faɗi annahu yuqawwil asnan cewa aswaki yana ƙarfafa haƙora yana sa haƙora su ƙarfi an gane shine annahu yuqawwil asnan yana karfafa haƙora yana sawa su ƙarfi sannan kuma waya shiddul lisata waya shiddul lisata sa'annan yakan karfafa. naman nan na jikin haƙora nan da ke kewaye da haƙora shi ne da da shi to gaskiya ne da shi sannan yana ƙarfafa da da shi shi ne lissatun an gane lissatun shi ne da shi yin asuwaki yana ƙarfafa shi shi ne waya shiddun lissata Sa'annan yana karfafa da da shi yin asuwaki daga cikin fa'idodin kenan wayin saut sa'annan yana tace sauti yana tace sauti shi yasa zaka ji bahaushe in ya ji baka da zaƙin murya sai ce ka sha miya kuka ko eh sai ce ka sha miya kuka nan zaka ji amma in kana shan shayi ka sai ce muryarsa wannan an gane saboda miyar kuka tana mammakalewa a nan ne ko eh nan za ka ga duk miya kuka ta mammakale ma sai to ka sha miyar kuka shine to kaga aswaki in kai wayin isau yana tace sauti kaji sauti yayi kyau sa'an nan kuma wayin shiqul abda yana sa bawa ya zamanto mai nishadi? kuma haka ne Allah lokacin da kai aswaki za ka ji kana magana malam hatta irin kana jin daɗin ma ai maganar nan Allah ka gwada ka gani za ka ga bakinka bai yi nauyi ba ko amma in ka je bakinka yana ɗoyi kana wannan sai ka ga bakinka wani nauyi ma yake yi maganan ma tana tana kin fitowa ko amma in ka wanke bakin wallahi kuma haka ne in ka duba za ka gani Allah an ka duba za ka ga kai kaga wannan duk sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci kenan shine wayu shiqul abda yakan sa bawa nishadi an gane ida kama wanda ya sha a taye ko komanda yayi bacci ina ganin za mu maimaita nan al-mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu malam yace fawaidu siwak fa'idodin aswak wa min ahammiha yana daga mafi mahimmancin su menene mahimmanci advantage kenan ko shine ko mahimmanci advantage mahimmanci kenan to wa min ahammiha yana daga mafi mahimmancin su ma warada fil hadisi sabiki eh importance important eh important important eh dan kage ina gane fa wanda suka debo eh dan wani sai ya sama wanda ake a bakin titi to shi yasa in naji wancan ya faɗi kaga yanzu ai akaram kallahu da ka faɗi ban kalle ka wannan na kalla eh kai da wajen makhariji ne na alkur'ani to sai in kalle ka amma nan fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun inna sune ahlal zikra ana eh shi yasa da kana ga mun ban kalle ka an gane important ko yawa ka gani akaram kallahu sai ce kaga wa min ahammiha yana daga mafi muhimmancin su ma warada fil hadisi sabiq abin da ya zo cikin hadisi da ya gabata annahu maqaratun lil fami cewa shi aswaki tsaftacewa ne ga baki fi a cikin duniya marbatun lirrabbi yarda ne ga ubangiji fil akhira a lahira an gane sai ce bayan bagi muslim yana kamata ga musulmi an ya ta'ahada hadhihi sunnata ya ringa maimaita wannan sunnar an ya ta'ahada akwai hadisin da manzo Allah ke cewa ta'ahadu bil qur'ani ko fa innahu ashaddu tafallutan ya hadisin yace ta'ahadu ne ko ta'ahadu bil qur'ani fa innahu ashaddu tafallutan min al ibli fi uqliha ko na manta na ko yawa to kaga ma'anar ta'ahadu bil qur'an kun maimaita shi an gane yace shi alqur'ani ya fi tsanani kucewa fiye da rakumi wanda ke cikin akalarsa yake cikin da baibayi ka ɗaure shi yanzu in raƙuminka yana cikin da baibayi sai ya kunci idan ka bar shi ya yi nisa ya yi nisa ya yi nisa sai ka neme shi ka rasa ko amma idan ya kwance sai ka bi shi kafin ya nisa sai ka kamo shi ko eh to kaga ba zai kuce ma ba ko to shi ma haka alkur'ani yake in ka bar shi kai kwanaki kai watanni ka wannan to yadda ka san raƙumi in ka bar shi ya nisa dan sai ka neme shi garin to shi ma haka hadda alkur'ani yake kaga ta'ahadu bil qur'ani kaga at-ta'ahud at-ta'ahud wato shine ka ringa maimaita abu an gane ne nan malam yake cewa fayan bagilin muslim yana kamata ga musulmi an ya ta'ahad hadhihi sunnata ya ringa maimaita wannan sunnar wala ya turku haka da ya batta an gane ce lima fiha min fawaid azimati saboda abin da ke cikinta na fa'idodi masu girma ya ce wa ƙadiyar murru ala ba'adil muslimina yace yakan iya shudewa ga wani shashi na musulmi muddatun wani mudda min alwaqti na lokaci wani kwanaki na lokaci ka shahal kamar wata daya wa shahraini kamar wata biyu wahum lam yatasawwaqu yace su ba su aswaki ba sai kwanakin nan su wuce ga wani shashi na musulmai wata ɗaya ko biyu ba su aswaki ba shine wahumsu lam yatasawwaqu ba sai ki ba me yasa in ma takasulan in ma saboda kasala wa in ma jahalan in ma saboda jahilci bai ma san sunna bane bai san matsayinsa ba asuwakin cikin addini yace wa haula'i waɗannan waɗanda wata ko wata biyu ya wuce ba su yi asuwaki ba qad humul ajrul azim hakika lada mai girma ya kubce musu ya wuce ya wuce su wal fawaidul kasiratu da kuma fa'idodi masu yawa sun wuce su bi sababi tarki ma'adiyi sunnata saboda sababin barin su ga wannan sunna da suka yi masiba allati kana yuhafizu alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallam wacce annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance yana kiyayewa gareta. Wakada ya amuru biha ummatahu ya kusa ma ya umarci al'ummarsa da ita Wakada ya amuru biha ummatahu ya kuma kusa ya umarci al'ummarsa da ita wannan sunnar amra ijabi umarni na dole umarni na wajibi laula khawful mashaqqati ba da ban tsoron tsanani ba ko wahala an gane malam ya ce wa kadi zakaru fawa'ida Ya ce hakika malama sun ambaci wa'insu fa'idodin daban lissiwaki ga asuwaki min ha daga cikinsu? su annahu yuqawwi al-asnan cewa asuwaki yana ƙarfafa haƙora. Haƙoranka sukan yi kwari kaga in kana yi kenan nan wani daga naushinsa sai kaga an cire masa haƙora. to amma an kana asuwaki sai su karfi Allah ya raba ka da naushin mako eh. amma dai kana yi suna karfi sannan wai shiddul lisata sa'annan kuma yakan karfafa dadashi dadashi shi ma sai ya karfi kaga in yayi karfi sai ya ƙara haɗewa da haƙoran ko ya kama su kan. sa'an nan malam ya ce wa yunqish sauti yana kuma tsaftace sauti yana tace sauti ne wa yunqish sauti yakan tace kuma sauti wa yunshitul abda yakan sa bawa nishaɗi kuma ne kazar kazar kaji yana magana malam malam ya ce masalatul khamisa mas'ala ta biyar lokaci bai bako malam ya ce almas'alatul khamisatu mas'ala ta biyar sunanin fitra sunnonin fitra menene alfitra ne halittar da Allah ya halicci mutane a kanta tsari da Allah ya halicci mutane a kai shine fitra fitratan lahi allati fatara nasa adaya. bi ma'ana khalaqan nasa adaya. tsari wanda Allah ya halicci mutane akai shine fitra daman fisiwaki ne ko wa sunanin fitra to yanzu mun gama da asiwa kaga yanzu ko yanzu da za a tambaye ka ce da Allah me amfanin aswaki zaman ka anan ya sa za ka iya faɗi ko daga cikin fa'idarsa kaza yakan sa kaza yakan sa kaza manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallama ya ce tsaftacewa ne ga baki yadda ne ga ubangiji har ya ce ma ba da ban ne tsananta wa al'ummarsa ba da ya umarce su si asuwaki lokacin kowace alwala ko yayin kowace sallah haka ma ka zama malami ana ka zama malami amfanin karatun kenan ba sai ka da yin larabcin ba ko a ah, duk ya yin larabcinka in dai baka aiki da abin da ka karanta ba ai baka da ilimi ko a ah, baka da ilimi shi yasa aiki da abin ne ilimin shi yasa suke cewa mal ilmu illa al amalu bihi ko ba komai ne ilimi ba face aiki da ilimi. to kaga zaman ka nan ka zama malami tunda da wani zai iya karanta hadisan ya iya ja ya fassara ya yi mali irabi amma sai aka je ranar alkiyama bai yi aiki da abin da ya karanta ba za a ba shi rana to amma kai kaddara baka iya jan larabcin ba baka iya fassarawa ba amma dai ka gane kuma ka yi aiki da abin in ka je ranar alkiyama za a baka lada za a baka lada ko za a baka lada ka yi aiki da shi an gane wannan shi ne to mun gama da asuwaki shine malam yace al-mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar yace sunanul fitrati sunnoni na fitra wato sunnoni na tsarin halitta da Allah ya halicci mutane a kai malam yace wa tusamma aidan wa tusamma aidan kuma dai ana kiransu khisalul fitra akan ce musu khisalul fitra ɗabi'o'i halayya na tsarin halitta an gane akan ce musu sunanul fitra akan ce musu khisalul fitra da akan gaya musu shine wata samma ana kiransu dai aidan kuma dai khisalul fitra akan ce musu khisalul fitra malam ya ce wa zalika wato zai faɗi dalilin da yasa ake kiransu da haka yace wa zalika dalili shine li'anna fa'ilaha domin mai aikata su yattasifu yana siffantuwa bil fitrati da sunna da fitra allati fatara Allahu nasa alaiha wacce Allah ya halicci mutane a kanta domin mai aikata su yana siffantuwa da fitira da sunna da ɗabi'a wacce Allah ya halicci mutane a kansu wasta abbaha lahum kuma Allah ya so musu wannan sunnar Allah ya so musu wannan sunnar wato Allah ya so su aikata ta shine wasta Abba halahu, ya kuma so musu ita wannan sunnar liyakunu saboda su kasance ala hay'atin a samu yanayi hay'a yanayi an gane saboda su kasance su mutanen ala ahsani hay'atin a bisa mafi kyawun yanayi a mafi kyawun tsari an gane wa akmali surati kuma don su kasance a bisa mafi cikar sura mafi cikar sura akimal ko ne ko akimal don su kasance a bisa mafi cikar sura malam ya ce an abi huraira radiyallahu anhu an karɓa daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ya ce khamsun min alfitrati khamsun abubuwa biyar min alfitrati suna daga fitra suna daga tsarin halitta wanda Allah ya halicci mutane a kai kuma Allah ya so su aikata su malam yace alistihdad shine alistihdad shine aske gashin gaba alistihdad aske gashin gaba wal khitan da kuma kaciya wal khitan da kuma kaciya wa qassu sharib da kuma rage gashin baki asharib shine gashin baki wa qassu sharibi da rage ko da saisaye gashin baki wa natful ibti da kuma tsige gashin hammata wa natful ibti da kuma tsige gashin hammata wa taqlimul azafil da kuma aske akaifa kuke cewa nan ko akaifa da kuma aske akaifa Eh, an gane da kuma aske a kaifa da kuma aske a kaifa malam ya ce na farko zai ɗauka ya ce alistihdad na farko kenan me alistihdad ya ce wa huwa halƙul anati shi ne aske gashin gaba in baka gane al'anatu ba an gane in baka gane al'anatu ba sai ce wa hiya sha'arun nabitu haular farji. Ya ce wa huwa sha'aru shine gashi an annabitu wanda yake tsurowa wanda yake fitowa haular farji a gefen al'aura an gane shine al'ana yace summiya bizalika an ambace shi da haka ne an ambace shi da haka ne listi'imalil hadidati fihi saboda amfani da ake da ƙarfe cikinsa ko gurinsa listi'malil hadida alhadida shine karfe ko in baka gane alhadida ba sai ce Wahiyar musa ita ce aska wahiyar musa ita ce aska tsawon zamai eh shibis eh, eh to wannan shi ma zai iya ɗaukan musa shi ma zai iya ɗauka ba wani abin wanda yaya yake da suna eh nan wanda ake sa shi akwai 'yan reza ko akwai ɗan reza a ya sunansa shaving stick yau nan ma sai dai in kalli nan eh, nan ɓarin <laughs> eh su ne ahalin zikira nan ka ya ƙuri yaran yawa ka ya ƙuri yaran mu to kaga saboda ana amfani da shi an gane ana amfani da shi game da shi gashin da shi ake askewa ne aka ce alistihdad alistihdad an gane shi ne aske gashin gaba sai malam ya ce wa fi izalatihi a cikin kawar da shi wa fi izalatihi a cikin kawar da shi a cikin busar da shi jamalun akwai kyau jamalun akwai kyau wani zafatun kuma akwai tsafta akwai kyau akwai tsafta don in baka aske ba ka fama da kaikayi ko nan aika ji mutum yana susa yana susa to in ka bibiya kafin ya aske gashin gabansa ya yi wajen wata uku ko biyar Allah nan shi ne za ka ga ana sallah mutum yana ta susa yana ta susa to ya riga ya tari ya tari ya tari bai aske ba eh kaga wannan ba shi da halayya da ɗabi'a na musulunci kenan shi yasa malam yace wa fi izalati a cikin kawar da shi an gane a cikin gusar da shi naga kana yi wa aiwa naka ko shi baya askewa ne to ya aka aika sani ko bayan da aka aika sani ko wa naga aika ne masa haka dan kaga ba wai gani ake wa sai dai in iyalinsa ne za ta baka labari Allah akwai waɗanda iyalinsa suke kai ƙara eh amma na san shi da ya bashi daga cikin ko eh na'am <laughs> yawwa eh ai naga ana karantowa naga sai haka yake masa wato wa ai ji ana karatun nan ko to ka ringa yi eh to kaga in dai ba labari ai ta baka ba Allah akwai waɗanda iyalansu ne wallahi suke kai ƙara. mu eh, Allah kuma bai dace ba musulmi ahli sunna ka siffanta da duk wata halayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kai ma ka fi jin daɗin rayuwa saboda za ka rayu cikin tsafta gwanin sha'awa kowa ya kusance ka ba zai ringa jin ɗori ba kowa yi. kana fesa turare a kan ka sai a ringa sha'awar addinin musulunci ma to Allah ba mu ikon yi shi yasa malam ce wa fi izalati a cikin kawar da shi jamalun akwai kyau wa nazafatun da kuma tsafta malam yace wa kinu izalatuhu musar da shi kuma yana yiwuwa wa kinu izalatuhu busar da shi gashin gabaɗin yana yuyuwa bi ghairil halqi da wani askewa bighairil haqqi da wani askewa sai ce kalmuzilatil musna'a ko masna'a an gane kalmuzilatil masna'ati kamar irin abubuwan da ake yin su saboda su busar da gashi akwai wani abin shafawa kawai za ka yi ko mai ne kila in ka shafa shi ko kuma a'a ba wai karfe ba ne ma an gane ko ma kila yaya wannan abin askin nan ko shi a wannan mashin din nan shi ma yana cikin almuzilatil masna'a shi ma yana ciki wannan wanda ake aski da shi ake jonawa kai amma wannan mutum kai hankali ko eh kila nan kaka ji a samu matsala eh wayan da yake zidin nan saboda ana sa ma anan ba kada ka je kai wa kanka illa eh akwai abun ba da kana askewa nan za ji wato babu wani wahala duk dai wani abu wanda aka yi shi saboda a aski da shi in ma mai ne in ka shafa a wajen ya kauce yana daga cikin almuzilatul masna'a ko kuma wani abu wanda aka yi shi ƙila ko ba karfe ba ne ko karfe ne ko menene da an gane duk abin da ya da za ka yi ka gusar da shi kawai me ake so so ake a aske a gusar da shi an gane malam yace al Ya yace <coughs> abu na biyu al me al-khitan yace wa huwa izalatul jildati wa huwa izalatul jildati yace shine gusar da fata allati tughatti al-hashafata wannan wacce take lullube kaciya allati tughattil hashafata wannan wacce take lullube kaciya hatta la tabruzal hashafatu har kaciya kada ta bayyana an gane akwai wata fata cikin al'auran mutum wanda in mutum kafin a yi masa kaciya za ka ga fatan ta taso haka sai ka ga cewa kaciyar tana ciki amma fatar ta yo sama to wannan fatar da ta yo sama ita ce za a aske idan aka aske haka aka kauda ita sai kaciyar ta fito to shine alkitab sai malam yace wa hadha fi yace haqqin zakari ko wa hadha fi haqqin zakar yace wannan cikin haƙƙin namiji an gane yace ammal unsa amma ya mace yace fa qat'u lahmatin za'idatin fauka mahallil ilaj yace ammal unsa amma ita ya mace fa qat'u lahmatin za'idatin shine yanke yanke lahmatin nama za'idatin wacce ta ƙaru nama da ta ƙaru fauka mahallin ilaji sama da gurin da ake saduwa an gane sama da wajen da ake saduwa da ya mace wato a saman wajen akwai fata wacce ta ƙaru to ita mace in aka zo fata sai a cire sai a aske ta an gane sai a yanke ta kai an gane shi ne malam ya ce ƙila an faɗi ina cewa ita wannan fatar ko wannan nama an gane wannan nama wa ƙila aka ce inna ita wannan naman tushbihu urfaddik tana kama da tozan zakara ina wannan abin nan na kan zakara janna an gane janna to ita wannan naman tana kama da shi an gane shi ne ƙila aka ce inna ita wannan naman tushbihu urfaddik tana kama da tuzan zakara malam yace was sahihu abin da yake ingatacce annahu wajibun cewa shi kaciya wajibi ne fi haƙƙin rijal cikin haƙƙin mazaje cikin haƙƙin maza wajibi ne sunnatun kuma sunna ne fi haƙƙin nisa cikin haƙƙin mata sunna ne an gane kenan menene sunna kenan bayi dole dole bane ko amma idan aka yi haka ake so shari'a tana son haka na eh shi na maza dole an gane shi ma akwai magana idan ba manta ba ta Abu Hanifa shi yana ganin ba wajibi ba ne amma gurin imamu shafi da imamu ahmad da imamu malik dole ne kaciyar maza A gane kamar yadda ya tabbata cikin hadisi waya ta muslim hatta annabi ibrahim ma ya yi alayhi salam wanda imamu malik ma ya tsananta ya ce in dai mutum ba shi da kaciya to baya halatta ya yi imanci ko za a karɓi shaidarsa ba in dai ba shi da kaciya shaidarsa ba za a karɓa ba kuma limancin sama bai inganta an gane saboda bai cika ai namiji ba ke ko bai cika ai namiji ba sai malam ya ce ina so na maimaita wajen sai malam ya ce wal fi khitanin rajuli malam ya ce wal hikima illa sababi fi khitanin rajuli cikin kaciyan namiji hikimar yi tathiru zakari shine tsabtace al'aura minan najasati المحتقنة من النجاسة المحتقنة في القلفة تطهير الذكر صبتشي الأورا من النجاسة دغ نجاسة المحتقنة وتتتر المحتقنة وتتتر المحتقنة وتتتر المحتقنة وتتتر fil ƙulfati a wannan fatan da take saman al'aura ita ce kulfa an gane fatar da ake yankewa an gane don za ka ga duk abin da yake ya cunkushe ya ture a waje ɗaya eh, za ka ga datti zai je wajen an gane datti ko musamman kaga guri ne na fitsari kila nan wani abin ma zai iya fita kila duk da ka kai wa wankewa dole in ba wannan ba kila dai akwai wani abu an gane sai ya ce wa fawa'iduhu kasiratun ya ce fa'idarsa ne yawa ne sai ce ammal mar'atu ya ce amma mace fa innahu yuqallilu min gulmatiha فإنه يقلل من ظلمتها أي شدة شهوتها yace ammal mar'atu amma mace fa'inahu lallai lalle shi wannan kaciyar da ake mata yuqallilu min gulmatiha yana rage karfin sha'awarta an gane yana rage karfin sha'awar ya mace yace ai shiddati shahawatiha ai tsananin sha'awarta shi yasa zaka ga irin wa'annan wa'anda nan ba a yi musu ba zaka ga suna da saurin yin lalata don wata ko kaka ko wando ta sa ko zani ta ɗaura matukai yana gogon wannan wajen kawai tana ji ne uwa yana tayan mata da wannan ɗinta don wata za ka ga hakan sai ya sa ta je ta lalata to shi yasa sai ake yanke shi an gane shine malam yace amma almar'atu fa innahu yuqallilu min gulmatiha yace lalle yana karantawa an gane yana sauƙaƙa sha'awa sha'awarta ai shiddati sha'awata. ai tsananin sha'awata. malam yace wa yastahabbu yace kuma an so an yakuna shi kaciyar nan ya kasance filiyar yawmi sabi'i lil mauludi sabi'i cikin rana na bakwai lil ga wanda aka halitta ga wanda aka haifa lil ga wanda aka haifa ai masa kaciya cikin kwana shidan a cikin kwana bakwai nan an gane malam ce da annahu asra'u lil saboda ya fi gaggawar warkewa ya fi gaggawar warkewa saboda ciwo a jikin yaro za ka ga baya irin shekarun nan uwa ba kama a jikin babba ba shi yasa idan aka yi masa tun yana yaro sai ka ga ya ma girma ya ma manta ma da ana yi wa ma'ayin mutane kaciya to amma haka idan ya zamanto cewa ya girma za ka ga yakan yi kwanaki yakan ja kwanaki za ka ga bai warke sannan malam ya ce shi a tsagiru ala akmali hali shi a tsagiru saboda kuma yaro karami ya taso ala mali halin a bisa mafi cikar yanayi wato mafi cikar yanayinsa na namiji an gane ya taso a haka ina ganin ya yaka ko a ci gaba na na ban ji ba ya yaka ko E to ba ala ina ganin ma karasa ban ji ba ok e ba matsala sai in maimaita za mu bar shi aka daga inda ba maimaita ba shine almasalatul masalatul khamisa ko malam yace mas'ala ta biyar sunanin fitrati sunnonin fitra sunanin fitrati sunnoni na fitra wa samma aidan kuma ana kiransu hisalin fitra akan ce musu hisalin fitra ɗabi'a na fitra ko tsari na fitira malam ya ce wa zalika hakan ya tabbata ne an kiraye su da haka li'anna fa'ilaha saboda wanda ke aikata su yattasifu yana siffantuwa yattasifu yana siffantuwa bil fitrati da fitra da tsari allati ko da halitta ko da tsari allati faqara Allahu an-nas 'alaiha wacce Allah ya halicci mutane a kanta saboda wanda yake aikata ta yana siffantuwa da halitta ko da tsari wanda Allah ya halicci mutane a kanta wastahabbaha lahum kuma ya so musu ita wannan tsarin kuma ya so musu ita habba halahu kuma ya so musu ita kunu domin su kasance ala ahsani hay'ati a bisa mafi kyawu hasan ko ahsan a bisa mafi kyawun hai'a yanayi nature kenan ko eh shine yanayi hai'a an samu fi kyawun hai'a kunu saboda su kasance ala ahsani hayatin an sami fi kyawun hai'a yanayi wa akmali suratin kuma a bisa mafi cikar sura kuma a bisa mafi cikar sura don su kasance a bisa mafi cikar sura malam yace an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khamsun abubuwa guda biyar minan fitrati suna daga fitra suna daga tsarin halitta wanda allah ya halicci mutane a kai na ɗaya alistihidadu shine aske gashin gaba alistihidadu aske gashin gaba fitra ne wal khitanu da kuma yin kaciya fitra ne wa qassu sharibi da rage ko da aske ko da saisaye gashin baki wannan kaga shi ma zaka ga ai yana da tsafta saboda in ba haka ba ko da ka sha kuda ko ka wannan ko duk sai ta makale a nan kaga ana kallon ka an ga kazani ko Allah irin wannan masu gashin bakin nan haka duguzun duguzun ko wani abu suka ci sai kaga duk ya baka dai a jiki Allah sai kaga mutum ya fito kamar wani biri babu eh babu ken gani saboda ya wa tsarin halittar an gane shine malam yace wa qassu sharibi an gane da saisaye gashin bafi wa natful ibqi da kuma cizge gashin hammata wa taqlimul azafiri da aske makaifa yaya ake ce masa akaifa ko yawa mu ba haka nake cewa farce ko farata farata amma akaifa ake cewa to eh, ita ma wannan na sa cikin aljihu ko eh <laughs> Ah, eh na nake so eh amma fasalu alal zikir kai ma fa kai ma za ta amfani a kanka an gane sai malam ya ce alistihdadu zai mana bayanin abin da ake nufi da alistihdad wanda shi yana daga cikin ɗayan da manzon Allah ya lissafa na farko ko sai malam ya ce wa huwa halqul anati shi ne aske gashin gaba alistihdadu ke an gane in baka gane ba sai ce wahiya wahiya sha'arun nabit kamata a ce wahuwa ko wahuwa amma suka ce wahiya to wahiya sha'aru annabitu kamata a ce wahuwa wahuwa shine A sha'arun nabitu gashin nan da yake fitowa yake tsirowa kamar yadda shuka take fitowa ai haka shi ma yake fitowa ko da aka aske yadda kasar san in ka sa shuka haka za ka fito ko shi ma haka za ka ga yake fitowa an gane ya ce wa huwa sha'arun nabitu shi ne gashi wanda yake tsirowa haulal farji a gefen al'aura haulal farji a gefen al'aura Ya ce sun miya bizalika an ambace shi da alistihdadu ne listi'imalil hadidati fihi saboda amfani da ƙarfe gurinsa gurin aske shi listi'imalil hadidati fihi saboda me istimali amfani an gane aikatawa saboda aiki da ƙarfe da ake yi fiye cikinsa ya ce wahiyar musa ita wannan hadida ɗin ita ce aska wahiyar musa wahiyar musa ita ce aska malam ya ce wa fi izalatihi a cikin kawar da shi a cikin gusar da shi jamalun akwai kyau jamalun akwai kyau wani zafatun da kuma tsafta malam ya ce wa yin yumkinu izalatuhu gusar da shi yana yiwuwa an gane wa yin yumkinu izalatuhu gusar da shi yana yiwuwa bi ghairil halqi da wani askewa bi ghairil halqi da wani askewa me halq halq shine askewa ko halaqa nan wani yake cewa halaka samawati wal arda kaga ya aske sammai ko ya aske sama halaka eh, a maimakon halaka ya ce halaka samawati <laughs> Allah ya sa dace kaga ya ya ya aske sammai da kasa yake nan ko kaga ai ya bata wa Allah magana shi ta yi khalaqa ko khalaqa ba halaqa ba an gani to halq shine askewa shine wa yumkinu izalatu kuma kawar da shi yana iya yiwuwa bi ghairi halq da wani askewa ba da askewa ba kawai sai yace kal muzilatil masna'ati kamar abubuwan da ake sana'anta su masu busar da gashi shine kalmuzilatin masna'ati kamar abubuwan da ake yin su domin busar da gashi ila wani mai ne in ka shafa ila sai ka ga gashin naka yana waɗowa an gane sai ka ga yana faɗuwa da kansa ba tare da kasa ta aske ba duk wani abu dai almuhimmi dai a kawar da shi sai malam ya ce alkhitan na biyu shine alkhitan sai ya ce wa huwa izalatul jildati allati tughatti alhashafata malam yace wa huwa alkhitan shine izalatul jildati gusar da fata gusar da fata jilda jilda shine me fata jalda fa jalda bulala ko fajliduhum na jalda ko jalda jilda an gane shi yasa sai malam yace wa huwa izalatul jildati shine gusar da fata allati tughattil hashafata wacce take lullube kaciya an gane wacce take lullube kaciya hatta la tabruza alhashafatu har kada kaciyar ta fito fili ta bayyana an gane saboda waccan fatar ta lullube ta inda ba dan fatar ta lullube ta ba sai kaciyar ta bayyana to aske gusar da wannan fatar shine alhitan kaciya kenan an gane sai malam ya ce wa haza wannan shi gusar da wannan fatar yanke wannan fatar fi haƙƙin zakari an gane cikin haƙƙin namiji ne cikin haƙƙin namiji ne sai ce ammal unsa amma ita kuma mace fa qat'u lahmatin za'idatin fawqa mahallil ilaj ammal unsa amma ita mace fa qat'u lahmatin yanke shine qata an gane fa qat'u lahamatin shine yanke yanke nama za'idatin wanda ya daɗu an gane fauka ma'allin ilaji sama da gurin da ake saduwa da mace shine ma'allin ilaji sai ce kila aka ce innaha tushbihu urfar diki innaha cewa ita wannan naman kenan da ake yankewa na mace tushbihu tana kama da urfar dik tozo na zakara an gane ai kaza ai ba da tozo ko yawa sai dai in zakara tana kama da tozo na zakara malam ya ce wasu sahihu abin da yake ingatacce kaga wannan kamar ishara ne zuwa ga akwai saɓani ko shi yasa ya ce wasu sahihu saboda ya zaɓan ma wanda yake shine ingatacce shine mai dalili wasu sahihu abin da yake ingatacce annahu wajibun cewa shi kaciya wajibi ne fi haƙƙin rijali cikin haƙƙin mazaje wajibi ne dole duk namiji a yi masa kaciya shine ainihin ce ma imamu malik ya tsananta ya ce duk wanda ba shi da kaciya baya halatta ya zo yi wa mutane limanci an gane baya halatta kuma a karɓi shaidarsa saboda bai cika namiji ba an gane wanda ya cika namiji shine wanda aka yi masa kaciya shi yasa yake wasu sahihu abin da yake ingantacce annahu wajibun cewa wajibi ne yin kaciya fi haƙƙin rijali cikin haƙƙin maza sunnatun sunna ne wato ba tilas bane kenan ko fi haƙƙin nisa'i cikin haƙƙin mata malam ya ce wal hikimatu hikima fi khitanin rajuli cikin kaciyar namiji tathiru zakari tsaftace al'aura minan najasati daga najasa almuhtaqinati wacce ta tattaru an gane jami'a kenan almuhtaƙinatu wacce ta tattaru fil ƙulfati a jikin wannan fatar ta saman al'aura an gano ita ce ƙulfa wannan fatar da ta tattaru malam ya ce "Wafa wa'iduhu, kasiratun fa'idodinsa suna da yawa wannan dai ya faɗi ya ce akwai tsabtace najasa wacce take tattaruwa a wannan fatar an gane amma ce fa'idodinsa yana da yawa sai ce Atu mar'atu ya ce amma mace fainna na hulalle shi wannan kaciya da ake mata yuqallilu yana karantawa yana ragewa min gulmatiha daga karfin sha'awarta an gane yana rage mata ƙarfin sha'awa ai shiddati shahawatiha ai karfin sha'awarta malam yace wa yastahabbu an so? an ya kuna shi kace ya kasance fil yawmi sabi'i a rana na bakwai lil mauludi ga wanda aka haifa a rana na bakwai da haihuwarsa an so a yi masa a wannan ranar kamar an ce saboda mai sai malam ya ce dai annahu saboda yi masa a kwana na bakwai din nan asra'u lil bur'i ya fi gaggawar warkewa ya fi saurin warkewa dalili kuma na biyu waliyan shi as sariru domin kuma yaro karami ya taso ala akmali halin a bisa mafi cikai yanayi a bisa mafi cikai yanayi domin ya taso an gane a bisa mafi cikai yanayi ina ganin nan za mu bar shi da abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure daga gare mu ne Allah ka yafe mana kuma Allah ka bani ikon gyarawa nan nake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk a bada taimakon masallaci fi sabilillah ya kamata ku ringa sa account number kuma eh dan saboda wani yana can yana sha'awar ya taimaka akwai waɗanda suke bibiya nan wa'insu daga can waje suna so su taimaka saboda sun san aikin Allah a nan. na'am baba na'am na'am na'am فالأمر في هذا واسع cikin wannan yana da faɗi ma'ana yana da faɗi za ka iya yi da wancan za ka iya yi da kaza za ka iya yi da kaza ai mun lissafo ne ko an faɗi wanda ake so a yi da shi shine ɗanyen itace ko to kaga in baka samu ɗanyen ba fa kenan za ka iya yi da busasshen shi ma in baka samu busasshen ba fa baka samu ce ba za ka iya yi da hannunka ko shine da ya gama kawa sai ce fal amru fi haza eh yawwa walahu kuma zai iya yi yana da right kenan shine walahu yana da right aini ya tasawwaka ya yi asuwaki ya goge bakinsa dama ai mun faɗi asuwakin ko shine ka cuccuɗa don ka goge baki to mutum yana da right in ya goge bakinsa biye da yumna da hannunsa na dama ya sa ya haka ya haka ya haka ya haka duk ya goggoge yana da right in ya yi shine ai fal'amur fi hada wasi'un yana da fadi ke na ya yi haka na na yawwa kuma ya sa wannan ɗin goge baki ko brush haka zai ya sa ya goge duk zai iya yi Shi ne dai fal'amur fi hada wasi'un na okay na kulfa alhashafa shine ainihin kaciyar da take fitowa bayan an yi kaciyar yawa wanda ke cikin nan shine alhashafatu amma kulfa shine fatar da ta lullube an gane kulfa fatar da ta lullube kaciyar to in an kawar da ita tun da ta lallaba kaciyar sai alhashafatu sai ta bayyana eh shi ne abin da yake na'am na'am kowane lokaci ai mun faɗi ko mun yi a baya koyaushe za ka iya yi shine saboda manzon Allah bai ƙayyade ba amma muka ka mas'ala ko da mutum yana azumi ai muka ce ko da mutum yana azumi sai dai imamu shafi'i ko a shafi'iya suna ganin bayan zawali zuwa kuma rana ta faɗi makaruhi ne mutum ya yi asuwaki saboda wannan warin bakin Allah yake so ya fi turaren almiski amma koyaushe za ka iya yi sa'an akwai lokutan da sunna ne mai ƙarfi ka yi kamar ka tashi da daddare kamar yadda nan muka kawo hadisi manzala sallama ya kasance in ya tashi da daddare ko yana goge bakinsa da asuwaki kaga saboda akwai yawun bacci da wannan kaga zaka tashi ka wannan haka kuma sunna ne mai ƙarfi yayin da zaka yi alwala shi ma ka ɗauko ka goge ka goge amma at any time mutum zai iya yi ina ganin shi kenan ko na'am baba na'am shafa to ni ma wallahi na sayyidina ali na sani shi yake cewa da a ce addini da ra'ayi ne ko ni ma na sayyidina ali na sani gaskiya ban san in ma akwai wancan to ban sani ba e cewa akwai waɗanda suke dangantawa su ce da wato wa sayyidina umar ne to in ma akwai wannan ban san wannan ba gaskiya ban taɓa karanta ba amma hadisin sayyidina ali ai ya shahara a ko ina ma gashi a cikin bulugul maram ma wannan ya ambace shi ko eh ibn hajar ya kawo shi a cikin bulugul maram na'am e wannan shi kuma ai mun faɗi cewa ya zo a cikin siffar alwalar sayyidina ali sannan kuma bayan sayyidina ali ya gama sai ya ce to wannan ne dan ya zo ne ma ya same su shi ya yi sallah ya yi sallarsa kawai da ya zo ya same su ya sa aka zo da ruwa ya yi alwala kuma ya yi ne saboda ya koya musu yadda ake alwalar haka yace kuma duk wanda yake so ya san alwalan manzon Allah to wannan ne eh shi yasa ma ni ma na ji akwai nan malaman da suke cewa ai manzon Allah bai ba eh ni ma na ji gaskiya to amma dai ga wujje wa'annan su na'am eh to wannan kuma nan wani abu ne daban gaskiya kuma akwai masu yi ko kuskura baki daban <laughs> ke yin asuwaki daban ko shi kuskura baki sanda ka sa baki a cikin sanda dai ka ɗebo ruwa ka sa a bakinka kurkurewa ai aka ce kai an gane ba wai da ruwan ka kama ka ya ka ta wannan manan kuma ai wani abu ne daban ka gane ya kamata mutum ya bambance Almadu almadmadatu daban asiwaku daban kaga shi yasa to kaga abin da shi baba ya tambaya shi shi yasa waɗansu suke sukan wannan cewa ai ka zo ka sa ruwa a bakinka kana ciki ka kawo hannunka kana sawa haka a ciki to kaga wannan ai ba kuskuren baki kai ba shi kuskuren baki in ka sa ruwan haka sai ka karkada shi a bakinka ka firzar. to shine kayi almadumadatu to shi kuma kaga daban asuwaki daban shi ya sa ma in mutum wannan yanda mutum ma zai fi shi ne kafin ya fara alwalar ya sa hannunsa a bakin ya yi ba sai yana cikin alwalar ba an gane an gane dama ai manzo Allah cewa yi inda kulli hudu ai ce ko kaga ba wai asna'ahu wai ai mutum yana yi zai yi ba a'a in ka zo za ka yi alwala ne sai ka yi aswaki ba kana cikin alwalar za ka yi ba shi yasa kaga dan mutum ya bambance shi yasa zaka ji wa'in sunan malumin suna sukan abin dan wancan daban wannan daban mun fahimta shikenan ko na'am assalamu alaikum warahmatullahi